Mike labari TV Mike labari TV Mike labari Shamsi ya kiba mu musha Akwai labari Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da wannan lokacin Za ku saurari labaran duniya daga nan tashar Mike labari TV A yau muna laraba hudu ga watan sha'aban shekara ta 1445 Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. Ga kanan labaran. Wata kota a jihar Kano ta gurfanar da shararriyar jarumar TikTok ɗin nan murja Sannan ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta karrama wani rabul Muhammad Nuhu na gaske mai taimakawa gwamnan jihar Katsina. A nan kuma an bayyana cewa ana neman waɗanda suka fitar da dala miliyan shida da sunan tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. daga ƙarshe guji cewa gwamnatin tarayya ta na cewa za a su ci gaba da bada tallafin dubu talatin da biyar ga ma'aikata duk wata sunana aisha isa ibrahim sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran an gurgura da shahararriyar jarumar tiktok ɗin na murja ibrahim kunya a gaban kotun shari'ar addinin musulunci da ke zamanta a unguwar gama prp kano bisa zarginta da aikata laifukan kawo ɓata gari cikin dare aikata badala ta da hatsaniya da kuma razanarwa wanda yin hakan ya saba da sashi na 341 da sashi na 275 da kuma sashi na 227 na kundin SPCL e kamar yadda majiyar mu ta rawaito Hukumar Yusuf ta jihar Kano ta cafke ta tare da gurfana da ita a gaban kotun bayan ta karɓi ƙorafe-ƙorafen mazauna unguwar Tisha ma ƙaramar hukumar Nasarawa Kano. Bayan gurfanar da ita a gaban kotun, an koro mata kunshin zargin inda ta musanta dukkan tuhumar da aka yi mata lauyan da ke kare wadda ake tuhumar barista aliyu umar ya roki kotun da ta bayar da belinta dogaro da sashi na 35 da sashi na 36 na dokokin ƙasa da kuma sashi na 168 da sashi na 172 da kuma sashi na 173 na kundin spcf An sanya ta a hannun beli saboda hurumi ne, an sanya ta a hannun beli saboda hurumi ne na kotu. Sannan idan ta bayar da belin ta ba za a sannan idan an bayar da belin ta ba za ta gudu ba ko aikata wani laifi da ya saba da doka cewar barista Aliyu Umar. Lauyan gwamnatin jihar Kano da ya wakilci kwamishinan shari'a na jihar Kano barista Aminu Umar bai yi suka kan roƙon wanda da ake tuhumar ba. Ya kuma bayyana cewa ba mu da suka kan wannan roƙo domin bayar da beli hurumin kotu ne. masharan Amala Nura Yusuf Ahmad ya bayar da umarnin ci gaba da sarewar da ake zargin a gidan ajiya da gyaran hali da tarbiyya har zuwa ranar 22 ga watan fabrairu shekara ta 2024. kuma rundunar sojan Najeriya ta karama mai taimaka gwamnan jihar mai taimakawa gwamnan jihar Katsina akan harkokin ɗalibai. Honorable Muhammad Nuhu na gaske a jihar Katsina. matashin wani rabul muhammad nuhu ya karbi kambun karramawar ne a lokacin da ya kai ziyara a rundunar sojojin ta sha bakwai domin ƙara neman goyon bayan rundunar akan ƙara samun tsaro a makarantun jihar katsina a ranar talata sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ne rundunar sojin najeriya ta karama mai taimaka wa gwamnan jihar katsina malam dukkan umar akan harkokin ɗalibai wani rabul muhammad nuhu na gaske da lambar yabo a ofishin shugaban rundunar sojin na jihar Katsina OA Fadairu. Da yake gabatar da jawabinsa shugaban rundunar OA Fadairu ya ce, "Hakika na ji daɗi sosai da irin wannan ziyara da aka kawo mana." Ya ci gaba da cewa za mu ci gaba da yin bakin ƙoƙarinmu domin ganin mun kare lafiyar ɗaliban jihar Katsina da ma al'ummar ƙasa gaba ɗaya. Daga ƙarshe ya jinjina ma Honorable Muhammad na gaske da irin namijin ƙoƙarin da yake yi domin ganin ya kare martabar ɗalibai a jihar Katsina. shi ma da yake gabatar da jawabin godiya narabul muhammad nuhu na gaske ya ce gaban ɗaliban jihar katsina shine a gabanmu hakan ne ya bani ƙwarin gwiwar kawo ziyarar wannan hukuma domin in ƙara roko a gare da ta ƙara mai da hankali wajen ganin ta kare lafiyar ɗaliban jihar katsina ya ci gaba da cewa hakika na ji daɗi sosai da irin wannan karramawa da wannan runduna ta mini saboda haka zan ci gaba da jajircewa domin ganin na kare martabar ɗaliban jihar katsina a ko'ina a faɗin duniya daga cikin waɗanda suka rufa ma mai bawa gwamna shawara kan shugaban akwai shugaban ƙungiyar ɗaliban jami'a ta ƙasa reshen jihar katsina kwamarat ibrahim kabir jani a nan kuma an bayyana cewa ana neman waɗanda suka fitar da dala miliyan shida da sunan shugaba tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari mai bincike na musamman da shugaban najeriya bola tinubu ya naɗa ya buƙaci hukumar 'yan sanda ta ƙasa da ta kawo da ta ƙasa wato interpol da ta sanya ido kan wani ma'aikacin babban bankin najeriya cbn da wasu mutum biyu Matakin ya zo ne bayan bankaɗo wasu takardun bogi da sunan tsohon shugaba Muhammadu Buhari na zargin satar dala miliyan shida da dubu ɗari biyu kafin babban zaben shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. Tun farko wani tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Bus Mustapha ya shaida wa babbar kotun Abuja kamar yadda jaridar Daily Trust ta rawaito cewa takardun da aka yi amfani da su wajen biyan masu sa ido a zaben dala miliyan shida da dubu ɗari biyu na bogi ne. Tsohon sakataren gwamnatin Najeriya ya bayyana hakan ne. A ya bayyana hakan ne lokacin da ya bayyana a matsayin shaida ta hudu a shari'ar da ake yi akan tsohon gwamnan CBN Godwin Emefiele bisa zargin karkatar da dala miliyan shida da dubu ɗari biyu. Hukumar EFCC mai yaƙi da yi wa arzikin ƙasa ta annati ta gabatar da karin tuma-tume tuhume kan Emefiele da ke da alaƙa da haɗa kai wajen aikata laifi da cin amana. Basu Mustapha ya ce ba shi da masaniya kan abin da ya faru ko da cewa ya bar ofishinsa inda ya ce ya samu bayani ne a kai ya samu bayani a kai ne a Disamban shekara ta 2023 da aka nuna masa takardar amincewa daga ofishin shugaban ƙasa. Mustapha ya bayyana cewa takardar bata fito daga ofishin shugaban ƙasa ba, kasancewar ya yi aiki tsawon shekara biyar da wata bakwai. Cikin wata wasiƙa mai binciken na, na musamman ya bayyana sunan Odo Eric da Ocheme wanda ma'aikaci ne na CBN da Adamu Abubakar da Imam Abubakar a matsayin sunaye uku da ake wa intercom. An aike wasikar da aka rubuta ranar 12 ga watan Fabrairu dauke da sa hannun Eloko Okpozo zuwa ga mataimakin babban sifetan 'yan sandan na intercom. A nan kuma za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta bayyana cewa za ta ci gaba da biyan tallafin naira dubu talatin da biyar da ta fara biyan ma'aikata domin rage raɗaɗin illar cire tallafin man fetur ga ma'aikatan ƙasar. Gwamnatin ta kuma roƙi ƙungiyar kwadagon ƙasar da su janye yajin aikin da suka shirya yi na kwanaki sha hudu. Ƙaramar ministan kwadago ta Najeriya um, Keruko Onje ce ta ba da wannan tabbacin a Abuja a wajen wani taro da shugabannin ƙungiyoyin kwadagon biyu da aka yi da aka yi kan wa'adin da suka bai wa gwamnati na tafiya yajin aiki idan bata cika musu bukatunsu ba a cikin makonni biyu. An dai cimma yarjejeniyar ce ranar biyu ga watan Oktoban shekara ta uku, mai ɗauke da abubuwa guda goma sha shida. Da suka haɗa da ƙarancin albashin ma'aikata da tallafin naira dubu talatin da biyar ga ma'aikata duk wata da dai sauransu. Onyejechor ta kuma ce gwamnati ta kara ƙaimi wajen ganin an kammala aiwatar da wannan yarjejeniya. Ministan ta kira taron ne domin bayyana wa ƙungiyoyin ƙwadagon yadda ake aiwatar da yarjejeniyar da kuma jaddada aniyar gwamnatin kan yarjejeniyar. Ta bayyana cewa gaskiya ne da cewa mun kulla yarjejeniya, amma gwamnati ta nuna gaskiya kan wannan batu, kuma bisa la'akari da gaggawan lamarin ne na kira wannan taro. domin tattaunawa ita ce hanya mafi dacewa a koda yaushe kuma dukkanmu muna neman lafiya kasancewar mutanenmu ta yi nuni da cewa yayin da martanin kungiyoyin kwadakan kan gazawar gwamnati na cika yarjejeniya bai dace ba yana da kyau a yi la'akari da cewa wasu abubuwan da ke cikin yarjejeniyan ba za a iya summa musu ba a lokaci guda kamar yadda bbc hausa ta rawaito rahotanni sun ce an tashi daga taron ne ba tare da cimma wata matsaya ba dangane da bukatun